da ya ba mu damar haduwa a wannan guri a wannan masallaci mai albarka domin tattaunawa akan sha'anin addinin musulunci ko ba komai ba ko babu wani abin da za mu cimma a wannan zama tamu a wannan zama namu illa hada fuskokinmu babu shakka wannan ma riba ce wannan ma babban alkhairi ne ballantana kuma wani abu zai biyo baya na faɗakar da juna da karantar da juna da tunatar da juna babu shakka wannan shine nurun ala nur haske bisa haske na yi wa Allah maɗaukacin sarki godiya da ya bamu irin wannan dama ya bamu irin wannan haɗuwa irin wannan zama abu na biyu an nemi in yi magana akan maza ba'da ba da ramadan ba mu jima da barin ko ban kwana da wani wata mai albarka wata mai alfarma watan alkur'ani watan tsayuwar dare watan sadaka kyauta kirki wata da Allah maɗaukakin sarki ya kinsa masa dare wanda yake khairun min alfisha, watan ramadan ba mu jima da ban kwana da wannan wata ba menene kuma zai biyo baya bayan wannan wata ya zo ya wuce bayan ya zo ya wuce da dukkan alkhairin da yake tattare da shi da ɗimbin albarkatu da ya yi wolodinsu bayan ya zo ya wuce sai kuma me wannan shine abin da ɗan uwa masu haɗa wannan zama suka nemi mu tattauna ko mu tunatar da junanmu a kansa babu shakka ga dukkan wani musulmi ya san kasancewar watan ramadan wata ne da babu kamarsa a cikin watanni duka wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ubangiji shike halittar abin da ya ga dama ya kuma zaɓi wani daga cikin abubuwan nan ya fifita shi akan sauran Allah maɗaukakin sarki ya yi halittu gaba ɗaya ya zaɓi jinsin ɗan adam ya fifita shi wala qad karramna bani adam wa hamallahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila ubangiji ya zabi dan adam jinsin dan adam ya fifita shi a cikin jinsin yan adam ubangiji ya zabi annabawa da manzanni ya fifita su kamar yadda a cikin jinsin mala'iku ubangiji ya fifita wasu mala'ikun Allah ya fifita mala'ika jibril ya zama shi ne kamar shugaba a cikin sauran mala'iku duka sannan sauran mala'iku su biyo baya irin su israfil irin su mika'il haka nan a cikin annabawa ubangiji ya fifita ulul azmi min rusul tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd ubangiji ya fifita wasu annabawan akan wasu a cikin ulul azmi ar rusul ubangiji ya fifita annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya zama shine shugaban halitta gaba daya ana sayyidu waladi adam wala fakh nabi yace shine shugaban ƴaƴan adam ƴaƴan annabi adam gaba daya ba kuma alfahari yake da wannan ba haka nan a cikin bayin Allah da ubangiji ya zaba ya dora su akan turbar annabawa ubangiji ya fifita siddiqai ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك rafiqa a cikin dukkan halittu bayan annabawa a cikin dukkan halitta ta ubangiji da yayi yi ta ɗan adam bayan annabawa to sai siddiqai to haka nan ubangiji ya dinga fifita wasu akan wasu a cikin kwanaki ubangiji ya fifita ranar juma'a a cikin ainihin watanni ubangiji ya fifita watan ramadan hakanan a cikin awowi ubangiji ya fifita awan nan da take zuwa bayan la'asar a kowace juma'a awar da take zuwa ta ƙarshe ta bayan la'asar ubangiji ya fifita ta haka ubangiji yake fifita abubuwa daban-daban a cikin garuruwa ubangiji ya fifita garin makka ya sanya shi ummul qura ita ce uwar alƙaryatai gaba ɗaya a cikin littattafai ubangiji ya zaɓi alƙur'ani ya zama shine jagaba ya zama shine muhaiminan alai wanda yake rinjaye ya goge dukkan sauran littattafai da ubangiji ya saukar a doron ƙasa haka ubangiji yake halitta daban-daban wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar haka ubangiji ya zaɓi watan ramadan ya zama mafificin watanni gaba ɗaya ubangiji ya zaɓe shi ya zama a cikinsa ne aka saukar da alƙur'ani inna anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzir ubangiji shine ya zaɓi daren lailatul qadr ya zama shine daren da aka saukar da alƙur'ani zuwa ga baitul izza a sama ta farko sama ta kusa daga nan kuma aka rika saukar da shi wato a hankali a hankali har ya cika ya kammala to fifikon wannan wata wani abu ne da kowane musulmi ya san haka babu musulmin da baya jin cewa watan ramadan yana da wata falala yana da wani matsayi da wata martaba da ya ɗara sauran watanni a cikinsu babu musulmin da baya jin haka shi yasa dukkan wata zuciyar da take cike da imani ko kuma take da maɓurɓushin imani idan watan ramadan ya zo za ka ga mutane sun zage dantsi an sha da mara ba ta faɗa ba ba ta kokowa ba na'am mara ta kokowa da shaidanu ta faɗa da zuciya babu wani musulmin da baya jin wannan babu wani muminin da baya tare da wannan idan watan ramadan ya zo wani baya sallah a tsawon kwanakin sauran kwanakin watannin shekararsa amma idan watan ramadan ya zo su ne a sahun gaba-gaba a masallaci akwai wanda wato ba ruwan shi da karanta alkur'ani amma idan watan ramadan ya zo su ne a sahun farko na halaƙa wato guraren da ake karatun qur'ani ko ake karantar da shi akwai wanda yake wato marowaci ne amma idan watan ramadan ya zo su ne masu sakin hannunsu suna sadaka akwai wanda ba ruwansa da danginsa ba ruwansa da sada zumunci amma idan watan ramadan ya zo sai ka shi shine ake rigegeniya da shi wajen sada zumunci akwai wanda ina shi ina kiyamun laili sai dai ya yi kiyamun laili cikin barna da sharholiya amma in watan ramadana ya zo da su ake farawa da su ake rufewa akwai wanda babu ruwansa da ya daga hannu ya ce rabba na atina amma in watan ramadana ya zo da shi ake wannan saboda haka watan ramadana ya zama wata ne na alkhair wata ne na alqur'ani shahru ramadana alladhi unzila fihi alqur'an hudan lin-nasi wa bayyanatin min alhuda wal-furqan a ciki ubangiji ya saukar da alqur'ani kuma a cikinsa ne musulmi a ko ina suke suke bitar wannan karatun alqur'ani din annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama dukkan ramadan idan ya zo mala'ika jibril yana zuwa gurinsa ya yi masa bitar abin da ya sauka na alkur'ani shekarar da ya wafati mala'ika jibril ya zo suka yi har sau biyu ga tsiyamun wanda ake jin ana karanta qur'ani karatu na filla filla dalla dalla sannan kuma ga tafsirai da ake yi a nan da can ko ina ana jin maganar allah ana jin muradin Allah da manzansa da haka duk musulmi sun san wannan kuma zukata suna ɗanɗanar irin wannan daɗi da wannan zuma da alƙur'ani da ramadan yake tattare da ita yake ɗauke da ita to amma kuma bayan ramadan fa ma za ba da ramadan shin bayan ramadan ya wuce za mu zama kamar yadda wani mawaki yake cewa ramadanu wanda hatiha ya taqi mushtaqatan tas'a ila mushtaqi yace ramadan fa ya bada baya kai mai tulin giya kawo mana ka kawo giyan nan wacce take begen mu muna begenta shin haka za mu zama bayan ramadan ya wuce wanda bai san wato bai san masallaci ba sai a ramadan idan ramadan ya yi shi kenan ya saki masallaci saki uku ba shi kuma ba masallaci wanda a ramadan su ne a gaba-gaba wajen jin karatu da tafsiri da faɗakarwa da nasiha in ramadan ya wuce ce to mun yi ban kwana sai kuma allah ya kai mu na baɗi shin wannan ya kamata wanda yake mai kyauta mai sadaka mai tausaya wa masakin a ramadan shin idan watan ramadan ya wuce zai ce to kwalelan kwaje a salansa shin haka ya kamata mu kasance ko ku a'a ya kamata ya zama makaranta wato ramadan din nan makaranta ce jami'a ce amma za ka gama ta a kwana talatin ko ashirin da tara idan ka fita za ka fita da wani training ne za ka fita da wata horarwa ta musamman ka zama wani abu daban ramadan ya zama mana madrasatu yau ba, makaranta da za ka yi ta ka gama ta a cikin kwana talatin amma fa za ta sake maka kira ka fito wani mutum na daban haka ya kamata wannan shine abin da ramadan ya zo domin ya tabbatar a cikin matukar dai sun fahimci menene ramadan idan dai ba sun fahimci ramadan wata ne na ajiyunwa a jikishi wata ne wanda kawai idan rana ta faɗi a yi ciye-ciye a ci abin da da ba a cin sama idan ramadan ya zo a yi ƙoƙari a matsa hannu a samu abin a ci idan ya wuce kuma shi kenan ya wuce wa alal ardi salam an yi ban kwana da shi kuma babu shakka dukkan wani wanda zai shiga wata makaranta yana shiga ne da zimmar cewa zai samu wani horo a kan wani fanni na rayuwa wani fanni na ilimi wanda idan ya fito zai zama wani jigo wani tubalin ginin al'umma kowa da yake zuwa makaranta yana zuwa ne da irin wannan himmar da irin wannan niyyar da wannan azama din ba wanda yake so ko yake tunanin zai shiga makaranta ya shiga ya fito kamar yadda ya shiga da kala jahilan wa kharaja jahilan babu mai san haka a ce ya shige ta jahilinsa ya fito jahilinsa ba mai tunanin haka to idan shi ma ramadan makaranta ce idan menene ba za mu shiga wannan makarantar da niyyar mu fita muna jin cewa mun samu wani horo na musamman mun zama ba kamar yadda da muke ba yanzu mun zama wasu mutane na musamman dan me ba za mu shiga ramadan mu fita da irin wannan kamanni ba da irin wannan siga ba dan me ramadan ba zai canza mu ba duk da cewa Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun dukkan la'alla da kajita a alqur'ani tana nufin tabbas ubangiji ya ce mun farlanta muku azumin watan ramadan kamar yadda muka farlanta ma waɗanda suka gabace ku wala Allah ko za ku samu takawa ma'ana tabbas za ku samu takawa ubangiji ya kawo mana wannan siga ko irin wannan bayani cikin irin wannan salo kutiba alaikum siyamu an wajabta muku azumi kada ka ce an wajabta mana azumi dan mu wahala don mu ji kishi mu ƙaurace wa kayan daɗi da abin da mu take so mu yi tasalloli da karance-karance na ƙur'ani a cikinsa don mu wahala sai ubangiji ya nuna maka a'a ba wai kai kaɗai aka farlanta ma wannan ba kada ka ɗauka kai kaɗai ubangiji ya ware wannan al'umma daga cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tafi ku yi azumi a'a waɗanda suka gabace kuma cikin al'ummomi duk mun ta musu azumi ka ba kama sai ala allazina min qablikum kaga wannan zai sa ka ji aha to ashe ba ni kadai bane a hanya wasu ma ashe an wajabta musu azumin banda ni kun san ko menene mun nauyin abu ko mun ɗacin bala'i da zafin idan ka ji cewa ba kai kadai ne a ciki ba sai ka ji ya dan yi maka sauki kamar yadda laraba suke cewa al-musibatu idza ammat khaffat ita musiba idan ta game ka ji ba kai kadai ne a cikin ta ba a inda ka waya wani a wallahi ne ma abin da nake fama da shi wani fa a ne ma wallahi abin da nake ba sai ka dan dama dama ai yanzu kowa ai abin ruwan dare ne ko na kake ya ai abin ya zama ruwan dare sai ka ji dan sauki amma a ka ji cewa ai musiban nan duk ka lafiya lafiya kai kadai ta shafa sai ka ji abin ba daɗi kowa yana fitowa yana walwala kai a fuskar ka a turnike ba za a taba ganin wato walwala tare da kai ba saboda musibar kai kaɗai ta azumi shi yasa kamar yadda ainihin hansa take kuka tana nuna alhinin mutuwar dan uwanta sakhar da aka kashe shi a rigingimu na jahiliya tana san shi yana son ta amma rigingimu na jahiliya sa aka kashe shi don haka tana yi masa risa'i tana ambatan sana alhininsa zakiruni tulu'u shamsi sakhra wa azkuruhu li kulli ghurubi shamsi ciki take cewa walau da kasratul baki na hauli ala ikhwanihim la qataltu nafsi ce da kudowar rana da faduwarta ba abin da suke yi illa tuna min da dan uwana ta ta ce wallahi ba dan dai waɗanda su ma an kashe ƴan uwansu ba ina ganin su jaura da ni suna kuka da na kashe kaina ma'ana waɗannan da take gani in ta duba can ga wani can shi ma an kashe nashi wancan ma an kashe wancan ma duk ga suna kukan sun yi rashi to wannan yasa ita ma ta ji abin da dama dama amma ba dan haka ba ita ma da ta kashe kanta shi yasa wannan ka'ida ubangiji yake nuna mana a ranar gobe kiyama fa ba za ta yi aiki ba dan yan wuta sun gansu duk a wuta kai ma ka shigo eh kai ma ka shigo kai ma ka shigo wannan ba zai sa musibar ta sauki sai sauki ba shawalan yanfa'ukum al-yawma idh zalamtum annakum fil azabi mushtarikun kasancewar ku a yau kuna tarayya cikin azaba ba zai amfane ku ba kada ku ji cewa abin zai sauki kamar yadda a duniya in wannan ta faru kuka ji cewa kun yi tarayya a azaba kuna jin saukin ta to a lahira fa ba haka bane ubangiji ya ce ya fallanta mana azumi kamar yadda ya fallanta ma waɗanda suka gabace mu dan mu ji cewa abin ba fa mu kadai ya shafa ba duk al'ummomin da aka yi a baya su ma akwai azumin da ubangiji ya fallanta mu sai dai kowace al'umma akwai yadda ake fallanta mata nata azumi kuma ubangiji sai ce la'allakum tattaqun domin duk sanda za ka yi abu aka ce maka ga abin da za ka samu kaji cewa akwai wani tagomashi babba da za ka samu bayan an yi abu la shakka za ka ji ƙarfin gwiwa a ashe abin nan ba haka zan shige shi fita ba ko menene kai ko wanda zai maka aiki ne ka kirawo shi ya san fa za ka biya shi amma kuma bai san nawa za ka ba shi ba sai ka gan shi laƙaƙo laƙaƙo ba laka a jikinsa amma da zarar ya ji ka lallago wani kuɗi wani lada wanda baya tsammani ka ce in kai min aikin nan kaza zan baka to sai ka gan shi da karsashi da kazar-kazar wajen yin aikin in ma da yana so ya maka ujuru to za ka ya fata saboda ka faɗa masa gafa abin da za ka samu ubangiji ce to in kun yi azumin fa gafa abin da azumin nan zai haifar muku shine takawa takawa ita kuma ita ce take hana take zama katanga tsakaninmu da shiga wuta to kasancewa za ka samu da abin da zai zama katanga tsakaninka da shiga wuta babu shakka ka ji ashe ta goma shan ba kankani ba sai ka ji cewa a to duk wahalar da za a sha na yadda a sha ta da ni ba ma zai ba ka za ka ji ta ba haka nan ubangiji sai ya ce ayyaman ma'dudat 'yan kwanaki ƙididdigaggu to ko menene shi idan ka ji cewa a'a ba mai dorewa bane ba mai dogon zango bane wani dan lokaci ne zai zo ya wuce to in kana yi kana lissafa cewa ai lokaci kaza abin ya wuce sai ka ji shi da sauki ubangiji ya ce to ai ɗan lokaci ne ku. to haka ne ubangiji ya ci gaba da kawo mana tashri'is siyam a cikin alkur'ani cikin wani salo wanda zai sa mu fahimci cewa ubangiji fa ba wai azabta bayan sa yake so ya azida da azumi ba wata tarbiya da wani horo yake so ya ba su na musamman ashe kenan duk wanda ya shiga wannan makaranta ya kamata idan ya fito daga cikin wannan makarantar a ganshi yana dauke da wani digiri na tsoron Allah a ganshi cewa ba yadda ya shiga ba ba haka ta ganshi idan annabi sallallahu alaihi wasallama yana gaya mana cewa idan ramadan ya zo ana ɗaɗɗaure mara da shayatsin wato kangararrin shaidanu ubangiji na sa a sa su cikin kukumi a toshe ƙofofin wuta a buɗe ƙofofin aljanna a buɗe ƙofofin alkhairi me yayi kuwa yana yana kuwa ya bazi alkhairi aqbil wa ya bazi sharri adbil kai mai san alheri taho taho taho kai kuma wanda kake neman sharri ba ka juya ka ba da baya ka kama gabanka to ka kenan wani shiri wani tanadi ake yi duk ubangiji ba zai yi wannan ba dan kawai a shiga a fita a haka kamar ka shiga ta kofa ka fita ta wundo. a'a akwai wani abu da ake so ka samu shine wannan ta kawata babu shakka magabata su ne suka fara shiga wannan makaranta ya kamata mu san wannan makaranta da suka shiga bayan sun fito ya suka ji me suka ji bayan fitowarsu Allah yana cewa wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ilayna raji'un ulaika yusari'una fil khairati hum wa hum laha sabiqun waɗanda suke bayar da abin da suke bayarwa na ayyukan da'a amma a zukatansu kuma tana cike da tsoro tana raurawa cewa su fa masu komowa ne zuwa gare mu in ji Allah ce waɗannan su suke gaggawa zuwa ga alkhairi su masu rigegeniya ne da gasa a cikin aikin alkhairi abu dawud da tirmidhi da imamu ahmad sun ruwaito a cikin littattafansu na hadisi da ingantaccen salsala zuwa ga ummina aisha radiyallahu ta'ala anha ta karanta wannan ayar a gurin annabi sallallahu alaihi wasallama allazina yu'tuna ma ata wa qulubuhum wajila yace ya rasulullah hum allazina yasriquna wa yashrabuna al-khamr qala la ya ibnata as-siddiq hum allazina yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaquna wa yakhafuna an la yuqbala dhalika minhum ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun sayyidatuna aisha Allah ya kara mata yarda ta karanta wa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan aya <coughs> ta ce ya rasulallah su ne waɗanda suke shan giya su ne waɗanda ainihin suke sata su ne suke yin abin da suke yi zuciyarsu tana rawa suna jin tsoron za su koma ga Allah su ne Allah yake magana a wannan ayar annabi ya ce da ita la yabnata siddiq ba haka bane ya ke yar abubakar siddiq ba wannan ake nufi da ayar ba ayar tana nufin waɗanda suke sallah suke azumi suke zakka suke sadaka amma kuma suna cike da tsoron ko an karba ko ba a karba. waɗannan su ne suke rigegeniya wajen aikin alkhairi annabi ya gaya mata cewa ayar ba tana nufin mutanen da suke laifi ba su suke jin tsoron a'a masu aikin da'a su kuma ne ke cike da tsoron an karba ko ba a karba haka hasan al-basri yace humul ladina amilu a'malan min alladhina ya'maluna ما عملوا من أعمال من أعمال البر ويخافون أن لا ينجيهم ذلك من عذاب أليم حسن البصري يتي سوني وأن سكي أيكي أيك أنا الخير azumi zakka sallah ihsani sadaka gaskiya duk wani abin da Allah yake so suna yi amma kuma tsoro suke ji anya aikin nan da suka ya ya cika musu ma'auni mizanin su tsira daga azabar Allah mai tsanani ranar gobe kiyama suna yi suna fargaba al-hasan al-basri yana cewa innal mu'mina qad jama'a ihsanan wa shafaqa wa innal munafiq qad jama'a isa'atan wa amna har kullum mumini ya hada tsakanin aikin alkhairi da kuma tsoro da fargaba sabanin munafiki shi kuma abin da ya hada a zuciyarsa shine aikin barna tare kuma da jin amincewa zuciyarsa babu abin da zai faru munafiki ba mumini ba haka yake ba mumini yana tsoron Allah ya karba ko bai karba ba amma munafiki shi gashi ba daidai yake ba amma kuma ji yake cewa shi ai ba wani abu ai ya haihu kamar waɗanda za su je aikin hajji sun ji an ce duk wanda ya yi hajji man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yawma waladatu ummu wanda ya yi hajji bai yi ba tsaba bai yi fasikanci ba zai dawo kamar tamkar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi yaje ana karanta wa mahajjata wannan hajjin yaje gurin aikin hajjin ka gan shi banda shedana duk inda ake abin da zai bata mahajjata aikinsu shi nan zaka same shi a je a hau arfa da shi ya yi yana bacci ya dawo yana da mutane a hanya ya zo ya kwanta ya yi bacci ya tashi sai ka ji tana cewa yanzu fayil ɗinmu ya dawo kan za mu fara from the beginning wai yanzu duk an ya dawo ka yau ma waladatu ummu ka duba fa ya yi taɓar gaza a aikin hajjinsa amma kuma yanzu ya samu kwanciyar hankali fa shi ai wai yanzu shi yasa in ka je wato mina ka je irin tantin mu na yan Najeriya bayan an sauko daga Arafa Ka ga yadda samari da yan mata ke sheke aya kamar ka shiga sabon gari kuna da sabon gari anan ko to ba ta nan ba <laughs> kamar ka shiga sabon gari mu a Kano muke sabon gari can ne matattarar sharholiya saboda haka sai ka ga hankalin su a kwance wai fayil din su don an wanke musu yanzu za su fara sabo fresh one wai yanzu za su fara to tun ba a ma bai cire kayan hajjinsa ba za a ganshi ya fara tsiya wai ya sauko daga arfa to shi yasa al-hasan al-basri yake cewa shi mumini jama'a ihsanan wa shafaqa sannan al-munafiq jama'a isa'atan wa amna shi yasa kamar yadda alfiryabi ya ruwaito mana a cikin littafinsa kitabu siyam daga adi ibn arta ɗaya daga cikin magabatanmu na farko na kwarai ya kasance idan azumin watan ramadan ya wuce ya fito yana huduba yana yi wa mutane huduba yakan ce ka annaka kabidan lam وكأن عينا لم تسهر فيا ليت شعري من المقبول منا فنهنيه ومن المردود فينا فنعزيه فيا أنت أيها المقبول هنيئا لك هنيئا ويا أنت أيها المردود جبر الله مصيبتك هو كنا يغلب yana cewa kamar zuciya wato bata taba wato habnan kamar hanta bata taba bushewa saboda kishi ba kamar ido bai taba cika dare ba saboda kiyamun laili ma'ana yanzu ga azumi ya tafi shikenan mun dawo cika cikin daga kwano sai kwano sannan kuma gashi ba magana kiyamun laili sai bacci yace to kai tona ta yaya za mu gane mutumin da aka karɓi aikinsa cikin wancan wata da ya wuce mu je mu yi masa murna mu yi masa congratulation ya za mu gane shi ya ce kuma yaya za mu gane wanda aka tattara aikin duk da ya aka jefa masa ba a karɓa ba mu yi masa jaji ya ce to kai da Allah ya karɓi ayyukanka hani'an laka hani'a muna maka murna muna taya ka murna kai kuma da ubangiji bai karɓi aikinka ba kai da ubangiji bai karba aikin ka ba jarbar Allah musibata Allah ya yi maka wannan musiba da ta same ka wato alhini yake watan azumi ya wuce yanzu kuma hankali a tashe yake Allah ya karba ko bai karba ba su dai a matsayinsu na 'yan adam ba za su iya gane cewa wane da wane da wane suna cikin makuhuli na ba wanda Allah ya karba wane da wane suna cikin wanda Allah bai karba ba domin Allah yana karɓa ayyukan masu takawa ne inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin at-taqwa ha huna da za a yi su gane waye yayi aka karba waye ba a karba ba ce to wani ruwan da waye ci an aikin aikinsa to wannan shine za a yi masa murna wanda kuma ba a aikin aikinsa ba wannan shi yake cikin basiba da bala'i muluki Allah ya yi masa shi haka nan za mu ga kamar yadda البيهقي ya rawaito hadisi ya rawaito asar a cikin littafin sa shu'abul iman daga amir ibn qais amir ibn qais ya kasance yakan fashe da kuka ya fashe da kuka idan watan azumi ya zo sai a gaishe yana kuka mutane na farin cikin idi idi sallah sallah amma shi yana kuka me kake wa kuka ranar da kowa yake walwala kana kuka yace ba ranar ke wa kuka ba لا أبكي جزعا من الموت ولا أبكي حرصا على الدنيا وانما أبكي على ذمأ الحواجر وأبكي على سهر ليالي الشتاء kukan da nake yi ba kuka ba ne na ina tsoron in mutu ba kuka ba ne kukan lokacin kishin da muke ji na garji kishin da muke jurewa cikin zafin rana wannan lokacin kuma ya wuce ina ma wannan kuka ina yi wa kukan lokacin da muke tashi cikin hunturin dare ana sanyi mu tashi min kiyamun laili ce wannan nake wa kuka yana kukan abin da ya wuce yana damuwa da azumi ya wuce lokacin tara alkhairi ya wuce ka sani ya kai dan uwa bauta wa Allah da muke yi da salloli da azumi da sadaka da gaskiya da ihsani da dukkan abubuwan da muke karanta su a cikin wannan makaranta ko jami'a ta azumin watan Ramadan wani abu ne na bautar Allah da ba mai yankewa ba kamar yadda Hassan al-Basri yake cewa inna Allah lam yaj'al لعمل المؤمن أجلا ثم يقرأ قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الحسن البصري كي ألا بيسنيا وأيك مؤمني داعر مؤمني وبيجي بيسنيا متى أجلي با با أنا بي متى إياكا قوي يسنيا متى قوانكي كيبا وأن إذن سكتاري شيكي نأيك سا لا ايا قاري آه <coughs> ألا تيوى النبي سيقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ka yi ta bauta ubangijin ubangijinka har mutuwa ta zo maka ma'ana mutuwa ita ce wato fasid ita ce layin da ke tsakaninmu da ci gaba da ayyuka idza mata ibnu adam in qata amalu don haka kada ka ɗauka watan azumin ramadan a ciki ne kawai za ka yi aikin alkhairi a ciki za ka yi salloli a ciki za ka yi nafulfulu a ciki za ka yi karatun alkur'ani a ciki za ka halarci darussa na malamai idan ya wuce kuma shikenan ka ci gaba da komawa irin rayuwar da da ke yi mara kyau a ka ɗauka makaranta ka shigo ka samu wani trainer yanzu za ka ci gaba da shi al'ayyamu kulluha ayyamullah duk ranakun da kake gani fitowar rana da faduwa duk na Allah ne rayuwarka gaba ɗaya ta Allah ne qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la duk na Allah ne kuma ka sani waɗannan kwanakin ranar da za ta fito ta faɗi ta fito ta faɗi wani ɓangaren ka ne wani ɓangare na jikinka ne na rayuwarka ne ake bantarewa ya bi adam ma innama anta ayyam kullama zahaba yawmun zahaba ba'duk kwanakin nan da kake gani su ne kai ɗin. wani ɓangare naka ne yake ta faɗuwa wata rana gaba ɗayan ka za a neme ka rasa ashe ya kamata ka ribaci dukkan wani minti ɗaya na rayuwarka ka koka idan wani lokaci na rayuwarka ya tafi a banza wa daqqatu qalbi al-mar'i qa'ilatun lahu innal hayata daqa'iqun wa thawani bugawar zuciyar kama abinda take karantar da kai kenan wannan rayuwa gaba daya yan mintuna ne da sakan saka. haka za ta zo ta shuɗe yanzu haka muke jin rayuwar waɗanda suka gabata ana gaya mana an yi wala an yi wala an yi wala yau babu su sai dai a faɗi alherin su idan masu aikata alkhairi ne ko a faɗi tishiyar haka idan wanda ba su aikata alkhairi ba to ka sani kai ma haka za ka zama akhbar haka kai ma rayuwarka za ta zama labari cewa da a rayuwarsa ya yi kaza kaza kaza kaza kaza kaza abin nan da za a zana ko ya zama na alkhairi ko ya zama ba na alkhairi shi dukkan kwanakin rayuwarka abin da za ka karanta ne abin da za ka ɗauki darasi ne a ciki abin da za ka samu ainihin koyarwa ne a ciki abinda za ka ribaci wannan kwanakin da ya ce abinda muka san muna yin sa a lokacin ramadan na aikin da'a wucewar ramadan ba shi yake nuna wannan abu ya wuce ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ce mana man sama ramadan thumma atba'ahu sittan min shawwal faka annama sama ad-dahra kullahu wanda ya azimci watan ramadana sannan kuma ya bibiye shi da kwana shida cikin shawwal azumin kwana shida cikin shawwal manzo Allah ce faka annama sama dahra kullah kama ya azumci shekaran ne لأن العشر لأن الحسنة بعشر أمثالها domin duk wanda ya aikata aikin alkhairi ubangiji yana ninka masa da dukkan wani aiki da ya aikata na alkhairi guda ɗaya ya ninka masa shi zuwa gida goma saboda haka kenan azumin kwana talatin daidai yake da azumin wata tara kamar ka yi azumin wata tara haka ubangiji zai linka maka idan ka linka goma goma goma talatin ɗin ta zama sau goma haka wata tara sannan bayan haka wannan kwana shidan daidai yake da kuma wata uku da za ka yi da anna alhassanata bi ashri amsalha to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ka gama wannan kuma a cikin shawwal nan ma ka bace shi kada ka zama ramadani kai sai ramadana ya zo kake bawan Allah wani ya taba tambayar ya an taba gayawa bishir bishirin alhafi ɗaya daga cikin al'ubbat cewa akwai wasu mutane idan azumin ramadana ya kama ba wanda ya kai su ƙoƙari wajen aikin ibada amma idan azumin ramadana ya kama ba sai ya ce bi'sal qawmu qawmun la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi ramadan tar da irin waɗannan mutanen da ba su san Allah yana da haƙƙi akan su ba sai ramadana ya zo tar da waɗannan mutanen wani yana tambayar shibli yunus eh, eh, eh, shibli yana sa cewa wai da rajab da sha'ban wanne ne wai yana so ne ya bauta wa Allah amma wai tsakanin rajab da sha'ban wanne ne yafi falalar da zai bauta Allah a ciki yace kun rabbaniyan wala takun sha'baniyan wala rajabiyan ka zama na Allah kada ka zama na rajab ko na sha'ban saboda kana jiran sha'aban ya zo ka bauta wa Allah in ya wuce shi kenan ko rajab ya zo ko ramadan ya zo kun rabbaniyan wala takun sha'baniyan wala wala rajabiyan to wasu suna zama ramadaniyan kaga mutum ya zama ramadaniyo a ramadan ba ba wato ba dama kowa ya sallama masa su ne wato a masallaci sauraren darasi qiyamul laili tahajjudi itikafi sannan kazar kazar wajen a ma wannan taimako a ma wancan agaji karantarwa waye amma idan ramadan ya wuce shi kenan wa alal ardi sala shi yayi ban kwana yayi ban kwana da duk waɗannan ayyukan kuma sai ala maimaita mana wannan ba ɗabi'a ce ta mumini ba mu kamar yadda magabata suke cewa min alamati qabuli aw min alamati qabuli al'amal min alamati qabuli alhasana hasana ba'daha ko min jaza'il hasana al yana daga cikin kyakkyawan sakamako na aikin kirki da zaka yi wannan aikin kirki ya haifar maka da wani aikin kirki. wato duk sanda ka yi aikin kirki alamar cewa na kirkin ne to sai ka ga ya haifi wani aikin kirkin a bayan shi ma wancan ya haifi wani sai ka ga ka gaba ɗaya ka bai mai kanka da ayyukan kirki alamar cewa aikin naka karɓaɓɓe ne a gurin Allah kamar yadda mummunan aiki yana daga cikin mummunan sakamako da mutum yake samu da wuri-wuri ne ya ga cewa wannan aikin mummuna kuma ya haifar da wani mummunan aikin ya haifar da wani ya haifar da wani ya haifar da wani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada kamar yadda yazo cikin hadisi sahihai hadisi abdullahi dan mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bisidq fa inna sidqa yahdi ila albirr wa inna albirra yahdi ila aljanna ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديق وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا منذ صلى الله عليه وسلم يتناه ليك كذما ما تذكيها ومن قسكيا حر كل جاغورا تكي زواغ أيك الخير ما أنا إذن كذما ما قسكيا تو الله زي مكة قم دكتر دموافق كذما ما أيك الخير shi yasa wasu daga cikin magabata idan mutum ya zo ya ce akara makallahu ai mun wasici ai mun nasiha ai mun wasiya sai ya ce bi bisidq ina maka wasici da ka zama mai gaskiya da zarar ka zama mai gaskiya tsakaninka da Allah tsakaninka da mutane tsakaninka da kanka to wannan gaskiyar sai kaga ta haifar maka ayyukan alkhairi da yawa fa inna sidqa yahdi ila albir wa innal birra yahdi ila aljanna ayyukan alkhairi kuma jagora su ke maka zuwa shiga aljanna shi to haka na annabi ya ce wa iyyakum wal kadhib na hane ku a hirdinku da ƙarya domin ƙarya abinda take shiryarwa zuwa gare shi shine ayyukan fajirci ayyukan kangara ayyukan tir da asha ce mutum ba zai gushe ba yana ƙarya yana kirdadan ƙarya har sai an rubuta shi kazzaban babban makaryaci a gurin Allah kamar yadda za a rubuta wancan siddiqan a gurin ubangiji wannan kuma za a rubuta shi kazzab kaga wannan hadisi yana nuna mana wannan ka'ida cewa alhasanatu tunjidu alhasana kullun aikin alkhairi na haifar da wani aikin alkhairi as-sidqu yuntidu albir wal birru yahdi ila aljanna shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa walau annahum fa'alu ma yu'azuna bih lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idhan la'ataynahum min ladunna ajran 'azima wa lahadaynahum siratan mustaqima Allah ce da a ce za su yi aiki da abin da muke karantar muke musu wa'azi da shi muke umartar su da shi ma yu'azuna bihi ay ma yu'maruna bih da za su yi aiki da wannan lakana khairan lahum da ya zama musu alkhairi wa ashadda tasbita da kuma ya fi kafe kafa daga digan su kan gaskiya wa idan kuma da a ce sun yi haka din la atainahum min ladunna ajran azima da mun ba su lada mai yawa daga wajen mu kuma wala hadainahum siratan mustaqima da kuma mun shirye da su ta farki madaidaici wato ubangiji yana gaya maka da za ka yi aiki da umarninsa ɗaya biyu uku to wannan aikin da kai da wannan umarnin kuma zai haifar maka da wani aikin alkhairi din wa idan la atainahum min ladunna ajran azima wa la hadainahum siratan mustaqima to haka aka fi wal aksu bil aks haka nan duk lokacin da zaka yi aikin da ba na kwarai ba in har baka tuba ka koma ga Allah ba wannan aikin naka sai ya haifar maka da wani mummunan aikin kuma Allah na cewa kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaktubu abinda suke yi na laifuffuka shine yayi yayi dafi akan zukatansu yasa zukatansu suka dafe suka yi tsatsa ta yadda wani alkhairi baya shiga kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa haka ubangiji duk sanda mutum yayi aikin banza yayi aikin da ba mai kyau ba nukitat fi qalbihi nuktatan sauda sai a yi wani ɗigo baƙi a cikin zuciyarsa ya kuma yin wani bai tuba daga wancan ba sai kuma a sake yin wani ɗigon baƙi ya kuma yin wani a kuma yin wani har zuciyar ta zama hatta ya kuna kalbuhu aswada mirbadan kalkuzi mujahiyan la arifu ma'rufan wala yunkiru munkara haka zuciyar za a yi ta ɗigo baki baki baki baki a cikinta har a wayi gari zuciyar nan ta zama baki irin ta zama kalkuzi mujahiya kamar kofin da aka kifa shi la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkar ka san kofin da aka kifa shi babu abin da zaka zuba ya shiga ya samu gurbin zama in zaka ɗau kofi a kife ka ya shi a cikin tekun bahar maliya shi ake surantawa babba ma to ka dima shi ka ɗago shi kaga zai ebo maka wani abu ba abin da zai fito maka da shi to zuciyar da ta saba da aikin laifuffuka wannan sai wannan wannan sai wannan haka ubangiji yake mai da zuciyar ta kife da zamana la ya'rifu ma'rufan don aikin da za a ce da shi alheri ne zuciyarsa ba ta san wannan ba aikin da za a ce ya guje shi ya da kyau zuciyarsa ba ta san wannan ba saboda a kifa take wannan maganar ba ta shiga shine kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaktubuna da Allah ya faɗa shi yasa Allah yake cewa wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun kamar yadda ba su yi imani da shi ba a farkon karo haka ubangiji kuma ya jujjuya zuciyar tasu ya zama da zuciyar ta juye babu kuma abin da yake shigarta sai dai su ta muwa su ta ainihin bankaura <coughs> su yi ta ainihin ɗimuwa a cikin ayyukan laifi to har kullum idan muka fita daga irin wannan makaranta muka ga cewa abin da muka koya a makarantar na ayyukan ɗa'a sun ɗore to wannan alama ce min alamatul qabul alama ce da take nuna ubangiji ya karɓi wannan abu har ma gashi ya haifar da wasu ayyukan alkhairi a bayansa idan mutum ya shiga wannan makaranta ya fito ya koma cikin barnar da yake yi to ma'ana wannan certificate da ake bayarwa a makarantar la'allakum tattaquna da ubangiji shi bai samu certificate din dan da ya same shi da an gan na daban an gan shi da kwarewa a cikin abin da aka yi masa training a kansa ashe kenan duk sanda aka ce ramadan ya wuce kamar yadda muka ji magabata suna kokawa kukan da suke yi an karba ko ba a karba ba kamar yadda ibn rajab ya kawo a cikin littafin da ifin ma'arif daga eh, wani malami da ake kira al-mu'allab fadl yake cewa kana kana salaf يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ويدعونه ستة أشهر أخرى أن يتقبل منهم الدعاء سكي وتاشدة مقبا نقولي Allah ka nuna mana Ramadan Allah ka nuna mana alkhairinsa Allah ka kai mu Ramadan ka kai mu da ranmu da lafiya idan sun gama kuma su yi wata shida suna roƙon Allah ya karba Allah ka karba aikin mu Allah ka karba aikin mu ya zama da ka fita da wannan darasi. sannan abin da kake yi din nan a ga ka dore ka sani ubangijin da yake karba aiki a ramadan yana nan kuma yana buƙatar ka da wannan aikin har bayan ramadan idan kuma kai zai karba wannan shine babban darasi da muke fita da shi a cikin ramadan shine babban satifiket da kowa wanda har ya ci jarrabawar wannan wata yake fita da shi ashe kaga kenan duk lokacin da wannan wata ya fita kamata ya a tsince mu cikin waɗanda za a kyautata wa zato cewa babu shakka sun shiga a sa'a sun fita a sa'a kada mu waye gari cikin waɗanda alamu suke nuna cewa sun shiga sun fita da la'anar Allah babu asararri a wannan rayuwa kamar wanda zai shiga azumin watan ramadan ya zo ya fita amma shi ya fita da tsinuwar Allah wato abin takaici ne kwarai da gaske da kasance watan ramadan da dukkan irin dimbin alkhairatai da yake da su da albarkatai da ubangiji ya tara a ciki amma ga wasu mutane yake yakan zama musu niƙima yakan zama musu bala'i wani baya tashi saban Allah sama sai Ramadan ya zo wani baya tashin shakiyancin sa da sa sai a Ramadan muna ga kafofin watsa labarai irin channel channel sky channels din nan wasu ba sa tashi fitsarar su ba sai Ramadan ya zo a ce ga goran Ramadan kaga wasu fina-finai na badala na bahallatsa waɗanda ba a ma nuna su a wani a wasu watannin sai ramadan ya ashe waɗannan ba za su fita da tsinuwar Allah ba ba za su fita da tsinuwar Allah ba da lantarsa babu shakka wanda suke haka da irin wannan za su fita kaga wasu daga cikin ainihin attajirai ba sa tunanin mugunta da musgunawa bayan Allah sai Ramadan ya zo wai ai yanzu ana da bukata to shi kuma a lokacin zai wasa Ka kaga musulmi amma kamar bai yahudi a zuciya zuciyarsa ta koma kamar ta bai yahudi wai Ramadan ya zo zai samu abin da ya kamata ya yi wa musulmi ‘yan uwansa na ya sauƙaƙa musu ya yalwata musu ya yi koyi da manzon Allah sallallahu Alaihi sallama كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل كان يكون كالريح المرسلة في الجود عبد الله بن عباس يجي ما قال الله يفي كوا كوتا يفي كوا أنغو أنغو كما سند يفي كوا يويت كوتا shine lokacin kuma da ramadan ya zo sai kuma ya ninka akan yadda yake da yace a kyautar manzon Allah idan ramadan ya zo ya fi iskar da kuke shaƙa? akwai abin da ya kai iskar da kake shaƙa? alkhairi da yalwa babu ka lissafa cikin ni'imomi da ubangiji ya maka ni'imar iska ɗin nan yau a ce duk wata sai an kawo maka bil ya kake tsammani ka biya nasu ka biya na matarka ka biya na ƴaƴanka wataƙila akwai ƙannanka da wasu ma a ƴan aiki a gidanka duk ka biya musu bildin iskar da suke shaka idan kai makara ba ka biya ba a yanki a yanki kusa kowa yi gari kai ba ba iska alhaji baka biya bil ba to ai wato abubuwan ne sun dan ja da baya kuma kun ja bil din da yawa ai kaga sai dai a bakunci barzan sannan da a ce gwamnatoci su suke ba da iskar da ake shaka mu kam 'yan najeriya ai da tuni sai buzun a ce gwamnati ce za ta saman maka da iska ko da kuɗi wallahi ba sai mun mutu ko kuɗi za mu mu saya ba ba ga ya fafa da ruwa da waye gashi nan ana so kana so ba ka ba da kuɗin a baka amma gashi nan yadda ake ake cikin wahala to ballantana a ce iskar da ba za ka iya haƙuri da ita ba na mintuna sai ka buƙaci shakarta to manzo Allah kyautarsa idan Ramadan ya zo ta fi wannan iskar da kake shaka to amma ka gaba su kuɗi masu hannu da shuni 'yan kasuwa jira ake Ramadan ya zo a wasa wuka kaga kaga da manzo Allah yake faɗa jarukum fujjarukum illa man barra wa sadaqa taqa yan kasuwan ku sune fajiran cikin ku haka manzo Allah ya ce yan kasuwan ku sune fajiran ku annabi yayi togaciya yace illa man barra wa sadaqa taqa sai dai wanda ya zama mai alheri ya zama mai gaskiya ya zama mai tsoron Allah kaga annabi sai yayi togaciyar mai gaskiya mai tsoron Allah mai takaba sai aka yi togaciyarsa wanda kullum al-istisna yakunu min al-kathir al-istisna al-qalil min al-kathir ba a togaciyar mai yawa daga kaɗan sai dai a togace kaɗan daga mai yawa a ce ja'u kulluhum illa talata to in ka tashi waɗanda suka zo ɗin za ga sun fi yawa hum ashara wa ja'u kulluhum illa talata amma ba za a ce ja'u kulluhum illa saba'a sai dai a ce ma ja'a illa talata sai dai a kashi da sigar nafi dan al-istisna yakunu min al-qalil min al-kathir sana'u al-qalil min al-kathir da annabi yace illa man barra wa sadaqa wa taqa alama ce cewa wannan sifa a cikin yan kasuwa ba ta da yawa yan kadan ne na dan uwa ya kamata ka yi kokari ka zama cikin su ramadan in ya zo ka zama ba mu ce ka zama karri'il mursala ba wannan ba ba wanda zai iya wannan sai manzon Allah amma ka kwatanta ka yi rahusa ka haƙura da riba kaɗan ka yalwata wa ‘yan uwanka wanda baya da shi kana da damar ka bashi ka bashi kuma wannan ya sa ka ɗauki darasi kuma ka sani masu wannan buƙatar fa har bayan ramadan fa suna nan kuma yadda kake jin yunwa cikin ka lokacin ramadan fa haka su dukkan shekara fa ramadan ce a gurinsu haka suke fa su kai a kwana talatin ko ishirin da tara ne fa aka ɗan ɗanɗana maka shi ma min tsulu ilfajiri ne ila gurubi shamsi to ka sani wani dukkan ayyamu su ayyamu umrihi haka yake kullum cikin cikin yunwa da babu yake to ka tuna da shi wannan shine babban darasin da zamu ɗauka daga cikin azumin wata ramadan haka nan a cikin malamai ko waɗanda ake cewa malamai wani wallahi baya tashi yi wa Allah gatsali da yaɗa shirka da barna da ta'addanci da saban Allah da kangarewa da yaƙar makarata na kwarai sai watan ramadana ya zo ka ga littafin Allah alƙur'ani ya zama abin wasa kowa buɗewa yake zama mai tafsiri wallahi wannan hadari ne babu abin da aka rena cikin fannonin ilimi a ƙasar nan irin tafsiri da wuya ka ga mutum ya bugi ƙirji ya ce shi zai karantar da bukhari ko ya bugi ƙirji ya ce ku zo muku wasa? amma kuma tafsiri wannan a wannan ai gandun kowa ne gandun sauƙi da haka kowa sai ya dauko qur'ani in tafsiri in azumi yazo wanda baka taba sanin sa a malami ba sai ya ce ai ne musu tafsiri ni ne tafsiri a can gurin a masallacin can kuma aka samu yan bankaura siyasa da ba Allah suka sa a gaba ba su ne za su daure ma irin wannan ta'ata gindi kaga wani yana ragabza da sunan tafsiri kuma an sa shi a kafofin watsa labari mutane kuma musamman ba ƙauye shi idan ya je mutum a rediyo yana karatu a gurinsa wannan shi ne malami ai wai da bai isa ba ma ba zai fito a rediyo ba sai ka ga mata tana yi wa mijinta wato hujja a rediyo fa aka faɗa fa malam a rediyo fa aka faɗa alhaji wai wato makura kenan kamar ka ce a alqur'ani aya kaza ko sahihul bukhari haka za ta gaya mijinta a rediyo fa malamin nan fa mai wa'azi a rediyo ne ya faɗa to kaga an gina barna kuma duk wanda zai taimaka a gina irin wannan barna iya ta iya kamashin da zai samu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace man da'a ila al-huda kana lahu min al-ajr mithlu ujuri man ittaba'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'an ومن دعا إلى ضلالة كان له كان عليه من الوزر مثل آذار من اتبعه لا ينقص ذلك من آذارهم شيئا wanda duk ya kira mutane zuwa ga bata zuwa ga shiriya to yana da ladan waɗanda suka bi shi duk wanda ya aiki da shiriyar nan za a bashi ladan sa ba kuma na wancan za a rage ba a 'yan masa a'a na wancan mai aikin yana nan shi kuma nashi za a bashi daban har alkiyama ta tashi haka nan wanda zai assasa barna duk wanda suka ji barnan nan suka riƙe mata ana nan ana ba shi kamashin waɗannan mutane su nasin laifin yana nan a tare da su shi ma nashi da zo ala na gobe kiyama ya hamilu na auzaran wa auzara ma auzari yana ɗauke da laifuffukansa da laifuffukan wasu laifukan waɗanda ya ɓatar to kaga ashe kenan duk wani ɗan siyasa ko wani babban attajiri da zai ɗaure gindi a yada abin da yake barna ne sukan sunnar annabi ne ko abin da yake shirka ne abin da ya ci karo da alkur'ani da hadisi da gangan a yada sukar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sukan bayi na gare babu shakka wannan yana da kamashi wasu ba za su tashi bayar da dukiyarsu a aikin Allah ba sai azumi ya zo su bayar da dukiyarsu a yi wannan barna din saboda idan ya gama a yi musu kamfen babu shakka waɗannan su ne waɗanda suke shiga ramadan su fice shi kuma da tsinuwar Allah domin babu laifin da ya kai alƙawlu ala Allah bila ilm alƙawlu Allah ka yi magana ka jingina wa Allah ba da ilimi ba wannan shi fi komai domin dukkan wani sako da za a yi wannan shine mafarinsa القول على الله بلا علم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلم وبنجد يجري كرت فتر وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون لو من ولا شين الجماء الشر كله سيد أكا فا ما كشر شر قبالا ألفاشا تبيني تبوي ذلك تأدلش ubangiji ya faɗi shirka sannan ya ce ko ku faɗi magana ku jingina wa ku faɗi magana ƙarya ku jingina wa Allah ibn al-qayyim yace ubangiji ya faɗi wannan domin shine jima'u sharri kulli wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula ka sani ba a azumi kawai ba har a wajen azumi saboda haka sai ramadan ya zama guri ne na baje koli da sunan tafsiri kaga mutum ya ja aya bayan aya ɗaya da ya wannan ayar ya fassara ta fassarar wani lokaci a yi daidai wani lokaci a yi tuntuɓe saboda zai leƙo tarjamar hausa ta mala abubakar gumi wannan an ɗauke masa wannan bangala to amma fa aka zo sharhi to a nan fa ake yin ta a ne fa za ka ji ana ta kokowa saboda haka sai ta muku hira yana ba ku labarai ya je guri kaza ya gamu da wani wani ya zo gida ya same shi ya je gida ya samu wani sun haɗu da wani sun tattauna da wani sun yi kaza sun yi kaza kullum labarin da zai baka kenan amma fa wai a cikin tafsirin ne ake har yanzu to kaga in mai wayo ne kai ka san yanzu fa ba tafsirin ake ba an ja ayar an maka tarjama tarjamar ma'anoni an maka tarjamar kai ma kana da littafin hausa din zaka iya bi ka karanta yanzu kuma bayanin fa da ake yi fa ba fa tarjama ba fa tafsirin ake yi ba za ka wasu ayoyi sun biyo baya ba da suke goyon bayan wannan ballan tanaka zo ta hadisai ballan tanaka je wa ganganun magabata wani daga cikin magabata ya ce kaza tabi'i kaza ya ce kaza malam wani ya ce kaza ba za ka ji wannan ba sai dai ta baka hira hirar da kai ma in ka zauna za ka iya ba mu wani ita in hirar siyasa zai maka to akwai bbc kai ma kuma kana kama watakila ka fi shi ma ranar karanta jaridu kullum sai ka bi jaridun najeriya ka ga me ake wace waina ake tukkawa in tonan silili ne kafin kai ka tona ma wani ya tona don haka wani abu ne da mai ilimi da magamagamari za su iya tarayya a ciki ba shi ne ilimi da aka nemi malamai su tsaya su karantar ba su karantar da ilimi na Allah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna kitaba wa bima kuntum tadrusun koyar da mutane wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim amma idan wurin tafsirin kai zama taskan labarai ko mai sunan wannan abin nan din da ake yi na na tsego man nan na gidan rediyon kaduna akwai ba shafa labari shuni ba jakar magori tafsirin kai zama jakar magori yau ka samu wani labari a wata ƙasar turai an matse wani ya mutu ko ka samu wani labari George Bush ya yi wani kasa kullum aikin ka kenan fi sabilillahi wannan ba zai gina al'umma ba a kika ɗauki izina ba idan wani abu ya faru amma ka hada ta da ilimi kuma to jiya mun ji Allah ya ce kaza kun gani guri kaza an keta dokan nan ga abin da ya faru wannan ba laifi amma ya zama kawai sai dai kawai kai ta kawo mutane labarai alqur'anin ka aje shi gefe daya ka ce kuma wai sharhin aya kake yi shi yasa aka dade ba ba je ko ina ba wannan yaudara ne kuma masu wayo za su gane babu shakka a 'yan shekarun nan irin wannan har ma gagar ta yi yawa kuma a yadda na fuskanta wasu sun fara wayo sun fara ganewa ashe dai ba wanda ake sawa a gidan rediyo ba ne ya fi kowa ido ashe ba na katon masallacin nan ne ya fi kowa ido ta yiwu ma ya zama ba kowa ba amma da yake jahilai wani lokaci su fa suke naɗa malami sai ka ji wanda bai san komai ba amma yana cewa malam wani fa ya fi ilimi ya za ka san ya fi ilimi saboda ya fi iya magana ya sai da zai lallan kwasa muryarsa ya lallan kwasa bakinsa ya yi maka saddabaru ya yi maka surkulle sai ka cika wannan kam ya cika amma fa ba aya ba hadisi ba abin sai ya awa ɗaya bai ja aya ɗaya ba na hadisi na ya kawo maka mai sahabbai suka ce mai tabi'ai suka ce mai magabata suka ce mai kaza suka ba yana daga cikin abin da yake faruwa a ƙasar nan shekaru biyu da suka wuce bayan dawowa ta da karatu lokacin da muka tafi karatu abubuwan ba su yi tsanani haka ba sai wane da wane kake ji na yi shekara goma sha shida ban yi azumi a najeriya na dawo sai ko na kama rediyo an gama wannan sai a sawa dan an gama wannan ka ji mutane ana tafsiri wani abun ya sa ka dariya khairul sharrul bali yasma yuthik bala'in da zai sa ka dariya wanda ya fi kowanne zama bala'i wani abin ya sa ka dariya ana gaya mu a tafsirin bana wani an sa shi yana tafsiri ulaika ma kanu an ulaika la yadkhuluha illa khaifin wa man wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin da yazo fassara ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin yace to waɗannan bai halatta su shiga masallaci ba sai dai idan an rarako su a guje a kuce ya ce to su zo su kuce a kuce wai illa ka'ifin kenan wai sai dai amma yanzu kaga an bar masallaci arna suna shiga ai bai kamata ba ya kamata a bari sai wani bala'i ya taso mun har ko su su wuce a kuce wai ka'ife da din kenan ka duba da kuma wallahi a gidan rediyo yanzu dan Allah wannan in zamanin sayyidina Umar ne da bai mai dukan tsiya ba sai sayyidina Umar ya ji ana irin wannan duka yake ba da haka da kisa big ba wallahi in zamanin sayyidina umar bulala za a yi musu kuma sai an tara mutane a kai su filin iji a yi musu bulala a ɗora su akan jaki a zagaye kasuwa da su a ce wannan shine ya ƙulu ala Allah bila ilm dan ya zama ibratan li ghairi darsan li ghairi zama darasi ga wani to ya kamata idan an ce abin nan watan ramadan shaharu ramadan shaharul Kur'an mu fita da ganin girman qur'ani da jin haibarsa mu karanta yadda magabata suke yi a wannan lokacin hankali na ya tashi <coughs> na samu aka arabon mimbari sai na yi hudu ba a kan wannan a lokacin almuntar islami suna so za su buga wani abu su raba limamansu da masu wa'azinsu suka ce da Allah a rubuta masa wani abu na ce to ina da abin da zan rubuta kuna so a kan ragamzar da ake ta suka ce rubuta dan rubuta wasu shafuka wadda na sa wa suna majalisar tafsir fi biladina ila ai majalisan tafsiri a ƙasar mu ina kuma aka dosa na yi magana a kan irin yadda magabata suke girmama harkar tafsir ka duba shi yasa tafsiri bai yawaita a madina ba saboda mutanen madina suna tsoron tafsiri yan rari ne suka zama fitattu a harkar tafsiri a makarantar madina zamanin zamanin sahabbai da tabi'ai ma duk da nan ne matattaras nan ne tsotsuwar ta asali yan kaɗan ne suka ji ana faɗar muhammad ibn ka'ab al-qurazi ana faɗar zaid ibn aslam ana faɗar ɗansa abdurrahman ibn aslam cikin sahabbai ana faɗar sayyidina ali da shi ma daga baya ya koma kufa abdullahi dan mas'ud shi ma ya koma kufa makarantar tafsir ta assasu ne da abdullahi dan abbas a makka za ka ci manya-manyan malaman tafsiri da aka yi a ƙarƙashin wannan makaranta irin su ikrima maulansa irin su ainihin ah, sa'id ibn jubair irin su mujahid ibn jabr irin su ibn jurayj abdul malik ibn abdul aziz ibn jurayj manya-manyan tabi'ai wanda suka yi karatu a ƙarƙashin abdullahi dan abbas suka kwankwada harkar tafsiri sai waɗanda suka zo bayan su irin su bahak wanda su ba suka kwankwaɗi tafsiri a hannun waɗancan za samu a nan ne aka samu makarantar tafsiri ta girma ta bunƙasa sai kuma abdullahi dan mas'ud a kufa da almajiransa saboda mutanen madina ya habu na tafsir shi yasa sai ka daɗe kana yau baka ga imamu malik ya yi tafsiri ba amma yanzu gashi nan kowa dan abbas ne masha Allah kowa dan abbas to wannan wallahi bala'i kuma yana daga cikin saban Allah da ya fi kowanne muni a Ramadan to ya kamata idan watan Ramadan ya wuce a yi tunanin yaya za a yi fito na fito da wannan zahira ya za a fuskance ta ko alal akalla ya za a wayarwa da mutane kai su gane su fahimci cewa ramadan din nan fa ba fage fa ne fa na yi wa Allah ƙage na yi wa Allah ƙarya fage ne na aji tsoron Allah dare yayi kuma sallar isha'i zan bar abun magana ga ɗan uwa malam Ishaq Yunus da fatan Allah maɗaukakin sarki abinda muka faɗa daidai ba mu dadansa abinda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yi mana Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ayyukanmu da muka yi a Ramadan da kuma ba mu jajircewa a kansu Allah maɗaukakin sarki ya fi mana zunubanmu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 ina godiya gaya ga Allah ta'ala da ya tara mu a wannan fili ko wannan ɗaki ɗaya daga cikin ɗakuna na Allah ta'ala a bayan gaba Allah ta'ala nake roƙo ya albarkace mu da abin da muka ji daga bakin dan uwa malam Muhammad Sani da kuma abai baɗan da ya gaya mana na muhimmancin Ramadan da kuma bayan Ramadan din ya kamata mu kasance Allah ta'ala ya taimake mu ya ba mu sabati a haka kuma Allah ya da shi gida lafiya kuma ya ƙara mai lafiya kuma ya karfafe shi da ilimi da kuma juriya da dagewa akan abin da ya tsora kanshi a kai Allah shi ne mai iko akan haka kuma shi ne mai iko akan komai dan uwa Ramadan ya riga ya wuce kamar yadda malami mana bayani menene ke biyo baya bayan Ramadan bayan Allah ranar sallar Idi wasu suna farin ciki ne da an ce gobe jajibe to an dinga sayan abinci a ra'ajiwa mutum ɗaya zai so wata ya so agwaje ke ya so katin gida da katin gwamnati ya so kayaki daban-daban shi abin da yake gani shine ranar farin ciki shine a ci a sha a kalli tv a kwanta a shiga mota a je galazi ko a je gamji gate a tare 'yan mata da samari idan an tashi kuma a yi sare-sare kamar abin da ya faru shekarun da yawa an kai ce lacca ta goron sallah a gasa na kama hanya na je kofar ganazi na ga jama'a wa'incan da addina da gariyo wa'innan da addina da gariyo kowanne dan musulmi ne babu dan arne ko guda kowa yana fatan ya kai mutunan hari don wannan ya saru wannan wannan su darasin da samu ke a ramadan kuma da shi aka fita amma da me ake farin ciki a wannan yini mu abinda Allah ta'ala ya fi mana cha ya بفضله وقل برحمته أقول بفضل الله وبرحمته فليفرح معنى كاجا واتن da fannin ubangiji da rahamarsa da wannan da ake yin farin ciki menene aka yi a cikin ramadan an yi kiyamun laili an yi tunawa alqur'ani an yi tafsirin alqur'ani an koya ma jama'ar sunna an tabbatar da su akan abin da sahabbai suka tabbata ashe wannan shine abin farin ciki da Allah ta'ala ya baka dama ya baka sukuni har kai wannan ibada a cikin wata mai alfarma wanda waɗansu bayi sun buƙaci haka amma ba a rubuta sunansu cikin masu haka wannan lokacin ba da yawa wasu bayan Allah sun yi tabanni ina ba dai a ce da mu za a ba amma cikin azumin da ya wuce bara sai ba a sa sunansu cikin masu yin azumin ba su ba su aka ba wasu sun shigo goma da farko amma kai so kafin a je lokacin da ake rubuci da alqur'ani musamman ma dai goma da ƙarshe su sun kwanta dama sun tafi layar wa'inda suka wuce ba wai Allah ta'ala baya san su bane wa'inda suka saura a bayan ƙasa ba Allah ta'ala ya fi sha'awar su bane akan wayancan a lokaci ne yayi ya amshi kayansa ya kamata a ce muna farin ciki da abu ne guda biyar muna farin ciki idan gari ya waye mana yamma ta yi muka zauna za mu kwanta muka yi makawunan mu muhasaba muka tambaye kan yau mai wa Allah a wannan gini na yau mai na gabatar ma Allah sai ka kai karshen rayuwa ta wannan gini sai ka gane ko da ka yi sabo bai da yawa alkhairin da kai ma Allah a wannan gini ya da yawa to fa bi zalika fal ifrahu to sai yi farin ciki a wannan gini daya na biyu ka yi farin ciki nan da za a ce yau ga ka mutu mala'iku masu karɓar ranka na alkhairi ne kana farin ciki kana ganin abin da Allah ya tanaji domin kai ko da al'umma suna kuka kai farin ciki kake yi wanda gini akwai albarka a cikin sa fa bi dalika fa lafarahu don wannan abin sai a farin ciki kai farin ciki dan uwa a ran da aka ce yau ga ta a wajen hisabi ana mika ma kowa satifiket ɗinsa a hannun hagu mafi yawan al'umma kai naka an baka a hada dama qur'ani ke cewa kullu insanin anzalnahu ta'irahu fi uqi wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu mashura iqra kitabaka fa bi nafsika yawma alayka hasiba kowa sai an bashi dashi ba wani mai maka hisabin boye ka kasa ganewa ko ai maka burmike ko ai maka rukushewa bayi ko a taushe ka wallahi kirikiri ake baka na gani kai za ka ce da azumi mun ɗauki nauyin wani ya a ahli suna ya aibanta ahli bait rasulullah da kanka za ka ce mu muka ɗauki nauyin wani don ya da sunan ba aiki a ba mu muka ɗauki nauyin wani muka biya kuɗi don ya zagi bayan Allah magabata mu muka ɗauki nauyin wani don ya kace kace da Qur'ani mu ba mu san bai iya ba kai za ka ga ka karka a lokacin za ka yi kuka kana karan mali hadin kitabi la yuqadiru saghiratan wala kabiratan illa wasu. wani kayan da ke damu shi ne dan abin da ya dan karami ba yanzu har a ce da wasu ya zo ya turo yan kwamiti suka roƙe mu ba taimaka muka taimaka aka yi tafsiri ba tafsiri ba aka yi tafsiri kuma sannan sai a ce shi ba sai ya kawo sai Allah ce wajen ma adilu hadira wala yuzlimu rabbuka ahad duk abin da kai za ka yi dan uwa a shiga ga a wannan gidan idan aka baka takarda a hannun dama saboda farin ciki saboda annashuwa saboda shiga cikin wani yanayi wanda ya saba da wanda aka bari a baya suka kai ma kai abokai kana cewa ha'umu ko fitaliya inni zanantu anni mulaqin fitaliya me ne bi ban iya tafsiri ba da karanta ma jama'a hadisi arba'un nawawi ko ta aka dole a arba'un da tafsiri wa ka? wallahi billahi wallahi billahi summa tallahi gara kai wa jama'a abin da koya jiya a wajen malamanka da ka ɗora abin da ba shi kenan sai na ji malam kamar ya kwana a kaduna wannan gaban mu a nan ta zama ruwan dare saboda a garin kusan ba ku da waliyai da yawa da suka suna a kamar irin da wadannan dan dan safara su ake a kawo so nan mu nan abin ya kai gaya kowa yana da abin da yake iyawa wani ma da kai shi sai abin da baka tausayi Saka ce wannan bawan Allah da Allah ya koyi a Ramadan a dauka a cikin a gwada mutane la kana khairan lahu da ya mu alkhairi a wajen Allah fiye da ya wada wannan wurin yan uwa idan aka ce an baka takarda a hannun dama to lallan shi ne abin farin ciki auren abu na hudu a ce randa za a kwasa gidan aljanna a ce an ware maka zekin ka an gama gini dan ne mu tabbatar ka za a abada to yanzu za ka farin ciki da ba taɓa yin a baya ba bayan an shiga cikin gidan aljanna abu na biyar shi ne kallon fuska ta ubangiji ta fi komai na iyalu ne har ma ta fi gidan aljanna ba da wannan abin guda biyar da su ake farin ciki ba da babban riga ba ba koriya da hulata da manga ko kuma ɗan kaza ko kuma takalmi na na yi ba shi ko kuma da shigo wata mota mai dvd a ciki 2008 kabri tabin santar bawa irsi bakri ba shi ne abin farin ciki ba wallahi da rabin ka'aba wannan ba shi ne abin farin ciki ba mu yi farin ciki da abin da muke tsammanin mun ribata a ramadan kuma ya dole a rayuwar mu ko da ba wa inda abubuwan guda da su da muhimmanci a rayuwa wani hadisi da manzon Allah ke cewa sallallahu alaihi wa sallama yace abu guda hudu idan Allah ya bada sa'a karbe su kar ka damu da ko bai karanta a bayan inda guda hudu nan na ɗaya daga cikin shine hibdul abara ka yi ƙoƙari ka rika a tsakanin abin da ala abinda Allah yadda ta bara mana kamar yadda muke yi da tsakanin mu da shi ya tara a lokacin da ba kowa yake tambayar mu alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba mai cewa ayi ayi kar ku yi min ƙarya ba ina halice ku ba ni na ta abota min ni kaɗai wanda babu wani umarni ba ni da kai muka ce kalu bala da wa'inda suka mutu da wa'inda za a haifa da gaba duk mun yi tarayya a wannan kalmar muka ce wallahi kai ne amma sai mun kasa kara rike wannan amana mun kasa rike amana mu tsakaninmu da mata tsakaninmu da ƴaƴanmu bal hatta tsakaninmu da kawunanmu ina za ka ce kana buƙatar alkhairi a wajen Allah bayan baka cikin masu bauta nan bayan Allah idan muka rike amana mu tsakaninmu da Allah tsakaninmu da alkur'ani tsakaninmu da hadisan manzo sallallahu alaihi Sallama, tsakaninmu da mu tsakaninmu da mu tsakaninmu da ƴaƴanmu tsakaninmu da mu mun samu jirkar farko ta rayuwar duniya abu na biyu ɗan uwa sidikul hadisi ga gaskiya ta da muhimmanci yanzu malam ya yawaita ya dan fada gaya wajen dan adam ya zama mai gaskiya a rayuwar me ya amfani ƙarya kuma ɗan uwa a yadda wasu inna wa'in da fuskoki kyawun? bayin Allah masu kyalli da nuri na addinin Allah ta'ala a ce a ce a yanzu shekarun ka na baya baka yi ƙarya ba sai yanzu kake ƙarya don neman wani ya ce abin da kai me za ka nemi mutane ne me za ka ba shekarun ka arba'in a duniya a ce yanzu ne ka buɗe fagen ƙarya tun ba a ce ba ƙarya ba sai yanzu? Me za ka ci da ita ya kamata a ce in za a ƙarya ba can baya alhali ne ba kamata ba yanzu kamata ya ɗaura ɗaura kayanka rani ba tattara kayan ka yanzu ka goge ka samu tare mai karshi don kabari za a wuce amma in ya zama da aka ce yanzu ne ka buɗe kamar ke karya za ka iya shiga rediyo ka kirkiri karya ka ne kama al abin da ya fi komai muni a bayan Allah ya ce inna lillahi wa inna ilaihi Allah kadiba la yuflihun wallahi duk wanda zai kirkira karya su ne kama Allah da dai ba sa bace kasar wataƙila ka iya ce to aika wani ya karya har sai ne gida wancan ba karya yayi ya zaki suwa ne an ba shi mota da mai wulwul ta gaba wancan ya yi karya an sai mai gida a can bakin rani wane ya yi karya an mai kaza sai Allah ta'ala ya ƙara kwafe ka ya ce mata o daɗin da aka ba su ɗan ƙarami ne gajere ne ba dole ba yake ba amma ce ba ba wa mu Ka kaga wani sai muni a shekar ke sha'awar karya ba ta da kyau faɗi gaskiyar dan uwa lokacin da yake so kai magana menene ma huwa dafa me ya kudo ne so kai magana ga al'umma abin kallo ne wannan sannan kai tunani bayan Allah mutane asalin su mutane kwarai wanda ya lalace to ba a magana shi amma in kokari ga yaba jama'a mai zai gina su kada ga yaba jama'a me za a ji a kunnanka daga bakinka don ai dariya don wallahi wasu tafsirin da ka bude maka sai gari ya kawai kyawun Allah ayyuba ayyuba ne ya faru ta yau yau da a yau ma ba sauki yau abu ma da wallahi ya duka yau ai ga baki ɗin rike da suwa to suwa kuma shi waye suwa ya doka kuma shi waye ne yan kuwa idan aka rage gaskiya ba a gaskiya tsakaninka da Allah a tafsirin kurtubi muqaddimarsa yana cewa idan manzon sallallahu alaihi wasallam yana cewa a hadisin Abi Sal Khudri kamar yadda Muslim ya rawaito shi ya ce man kazzaba alayya muta'ammidan idan ne za ka kirkiri kariya da gangan ka liƙa ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ka yi tare jin makwabinka fekinka a gidan wuta to me za ka ci kuma zaune wa Allah ƙarya shi kuma tafi ina idan dai za ka yi wancan to kuma kai me za a ce wancan ni ina kira ga ɗan uwa ba fa laifi bane ta ce ban iya ba, amma fi ne ƙarya wallahi ba ba bane har ko ba da Allah ba ta tafiri ba amma sai in buɗe wani fage in koyar ga da ilimi da yawa ga suna da yawa a garin annabi sallallahu alaihi wasallam a madina da wuya ka iske wani masallaci a ce maka ruban ya kama ana tafsiri amma kowanne in la'asar ya kan samu littafi ya koya wani ba hadisi ɗaya biyu sai ya tashi ya tafi gida ka ko yawan masmatar da ke can sun fi nan malamai malaman da ke can sun biyu kwarewa akwai mutum da sani ki tafsiri ba zan fata sunan shi ba wallahi in kuwa tafsirin hausa ne a gaban shi idan ya duba ya ce bismillahir rahmanir rahim sai ko ta yadda shi akai ya ce da sunan Allah ya rama mai jin kai da zaka ce mal eh me kace ma'ana ba zai daga hannu ba don kada ka daga wani hukunci da shi me da yi aka <coughs> dole sai na yi wannan ba na bani sai in nemi ahalari in ce awal ma yin jibu anan mukallaf ta sifu imani sun ba arziki ma su yobi farbu aini ta aska da salati wadda haraci wa kaza ta gaya wa jama'a in na gama aka ce yi malar tafsiri a cikin ce zalika ba balage a da musulmi ne nan shi ne sani in na faɗi abin da ba shi ke nema gobe kiyama a ina aji idan za ka yi nema gona kun ga gaskiya wallahi yan uwa biyu gani mulke ka ba dole ba ne duk dalibi ce tafsiri la yanzu ba dole ba ne dole sai na rubuta ne ƙato wanda bai iya ba na sai fatahul bari tun 1983 wallahi tallahi da jingine shi ban iya ba kafin Allah ke da garin annabi sallallahu alaihi a fara koya mana shi a aji daya na dan yi fice fice a wasu wurare bayan ina yi a makaranta kuma sai na rubu wasu malamai a cikin dare duk bayan da aka sai bi su gidansu in je in koyo hannun ɗinki wani rabo a ciki mai tsoka amma ban taɓa gege in buɗe shi a gaba na akwai saboda ba san shi ba amma ya nan a ce. so ɗan uwa ni ina kira don Allah ba sauwaƙe maka ba sai na irin na wancan ba ban sai inda ya shawo ba abu na uku ɗan uwa shi ne usulul khalita ɗabi'u na ƙwarai suna da mahimmanci suna tarihi a islam wata fitsara ba ita ake nufi da ɗabi'a ƙwarai ba ba kuma a kiranta ba. ku gane zagi a tafsiri zaji a waje ƙundumar mutum shi wannan ba koya ake ba ma'ana babu jami'a a duniya da ke koyi da zaki babu wata kulliya a najeriya da sai ka shiga ciki kana ka koyi a shari'a babu daga yanzu gobe da safe karfe bakwai da rabi zuwa karfe tara kana iya zama profeso a cikin ajiyar ba a koyi da shi amma ilimi ne sai a sha wahala in ji mutum ya tsaya yana asha to bai da abu faɗi amma kai da abu faɗi ai baka faɗa yanzu gari ya waye maka ka koma can ƙarshen ka ko nan wajen kwaro ƙarshen da inda jama'a suke bulbulowa an gari ya waye ka samu wani jins ka samu hakici biyu nan ka sa shi sholi a cikin haɗi ni ka san ɗan sholi idan ya riƙa baya sa ya cirewa liƙewa yake haka bai cirewa sai ya gaba haɗuwa tunkara ce ga ɗaya a ajihunka ka sami gilashi mai zai ba ka sa a idanka wanda yake laye ya arfi min wara'ihi illa ba wanda ya san me ke bayan wannan gidan kai sai kuma kuma ka. saboda ko ba ƙarshen rigakafi da ba su da yawa ka sa takalmin su lefa ɗaya yana ƙafa ka ɗaya ku ka to kana banka shariya ga wuri uku a hannunka kana tafka ashar ka zagin al'umma ka tsine wanda ga dama ka to a hanya kafin ka baro taro taro ka zo karshe ka zo abuja ro ka zama professor kan zaki ko ba ka bane kuma ka zama cikakken dan iska a garin sai dai a ganka a rafi a garin sai dai shi dan yi bayan ka ba sai dan yi gaba ka bi shi ba sai dan kai kuma kai gishi qur'ani ya ce wa alaihim naba alladhi atainahu ayatuna su mami kaga shi kai shi wannan mutumin ya kai karshen da shaɗan da ke bai shi ba ba ku ɗan ba kana da lagawai kaga ɗan ne ke bai shi a baya saboda ƙwarewa ya ɗan ya ne a su ɗan uwa ɗabi'un ƙwarai manzon Allah ya kuri da su sallallahu alaihi wasallam sallam yi ƙari su fito da wannan abin kuma ba wani ta kai mai dan ka ɗabi'antu da a sahabai ba wani ce ba abu na ƙarshe na hudu yan uwa shi ne al'ifatu fi tuhma kokarin karewa da tsantsere wajen abin da ake ci kai ya zama kamar abin da malam ke faɗa idan azumi ya kama komai ko gana kuɗi ya zo kawai haramun ta shigo wanda ya shigo wanda ya shigo in kai kayi addu'a Allah bai amsa ba ya ki amsa wanda ya daga cikin abin da Allah ta'ala ke sani kamar addu'a in ya zama kai baka da kirki a wajen abinci ko me kana ci ka ci da iyalin ka haram ka ci da matan ka haram kannan ka kai al'umma da ke rayuwa a gidanka ma haramun suke ci me amfani wannan yan uwa idan muka rike wannan abu guda hudu yana da muhimmanci Allah ne ke roƙo ya taimake mu ya ba mu ikon dacewa wannan gangan jiki yan uwa da abin da ke cikin da na rai ba ta amfani idan ba an samu sabon rayuwa ba yadda yake jikinka haka da ranka a ciki haka antoni ma ke da shi haka jikin fatima yake haka jikin ungozi yake kowa jiki iri ɗaya ne asalin sa musulmi ne kan gane waye daga baya ƙarƙashin jagorancin iyaye kamar yadda su abi hurara ke koya mana A shekara menene sabuwar rayuwa da ke shigowa jikin mutum bayan ya zo duniya qur'ani yake cewa ma'ana yana gaya manzon Allah irin wannan abin da ake so a samu na rayuwa wacce yake sabanin irin wacce gangar jiki ne ta mutum da ran da aka hura mai kowa da shi me yi bambancin wancan mutum malam muhammadu da antoni wani abu da aka ba wa ka kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعل الله نورا نهدي به من نشاء من ka ga wannan sabon abin da ya zo ruhi a nan ƙur'ani nurin ba ƙur'ani ne Allah ta'ala shi da shi ke shi da bayan Allah wanda ya so kenan ashe wannan ganga jikin da wannan ran da ke ciki ba zai amfane ka ba idan ba a samu qur'ani ya faɗa ka ba kuma kai aiki da shi ashe abin da ake a ramadan ba so ake yanke ba bayan ramadan kuma a ce ba ka idan an samu wannan sabuwar rayuwa ta fasa ka ta zama katantanwa a jikinta to akwai alkhairi ana sa ran kashi da cikin bayan da Allah ya shirya rayuwa a duniya ɗan uwa ta da muhimmanci ba ka yarda wani ya maka wasa da ita a kan farka min nan ne in ta yi kyau to kanwata wacce ake a cikin barzan ita ma take yin kyau saboda akwai rayuwa da ake a kabarin sa ba duniya qur'ani ya ce wa min wara'ihim barzan ila yawmi ba? ashe akwai wata rayuwa wacce Allah ka ya san yadda ake yin ta ba irin wannan bace in rayuwar ta ta yi kyau to ta kabari ma tana yin kyau in ta kabari ta yi kyau to kuma gobe kiyama sai a samu tsayuwa ilanar hisabi ita ma sai ta kyau amma wannan ba ta kyau ba wacce ba ta kyau wacce ba ba ta kyau Allah ta'ala ya taimake mu Allah ta'ala ya sanya albarka cikin rayuwar baki daya kuma ina ƙara muku albashir ku gani wata mutuwar wani ba ta kashe da'awarsa rasuwar wani annabi ba ta kashe da'awarsa annabawa da yawa sun rasu qur'ani shi babu labari ma kana muhammad a'a umma muhammadun illa rasulun kan khalaqa min rasul أفإن مات أو قتل انقلبتم على قابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وزد الله الشاكرين ashe kaga manzo sallallahu alaihi wasallam ko da ya rasu ya koma ga Allah da awashi wata bushe ba adai haka annabawa don sun zo don sun mutu da awasu ba ta mutuwa qur'ani ya ce wa ka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahum rabbiyuna kaseer فما وحل لما أصابه في سبيل الله وما بأس وما استقاموا والله يهب الصالحين يا أول تنانا حكى يقول دون ما يا رسول wanda masallaci ne albarka wanda aka sa mai suna tunawa da dan uwa malam Jafar Allah ya faɗa mishi ya rasu da awai tana nan kamar yanzu ake yi dan uwa malam Sani da idan ka je gadan kai ka ga yadda ake karatu to yanzu in kaje suka samu hayya ma mai wuri an wuce inda ake da yanzu an samu doriya a haka saboda haka ba muna bakin ciki da rasuwa malam Jafar bai don mun rasa wani bai gane shi wallahi dan uwa tanin mu kawai shine alkhairin da yake yadawa shi ne ɗaya yanki wata da muke tunani amma idan kai ba tsammanin kashe wani zai kawo kashe wanda a wasa to sai Allah ya kawo wasu bayan Allah wanda sun fi wancan da ya mutu makalkalewa katan katan da sunar ma'aiki sun fi wancan da ya rasu yin ainihin tsantsan an da tafarkin alkur'ani sai dai kuma ka mutu mutu da kai zai kuma su wa'inci sun tafi wasu bayan Allah suna nan za su yi abin da suke iyawa har zuwa ran da Allah ta'ala zai amshi rayuwarsu Allah da ke ya ba mu ikon tabbata akan sunna Allah ka yi amfani da mu wajen yaɗa wannan addini Allah ka ce mu da abin da ba za mu iya ɗauka Allah idan ka dora mana wani aiki ubangiji Allah ka taimake mu akan da shi Allah kai ne mai iko akan haka kuma kai ne mai iko akan komai assalamu alaikum Wow.

akwai mutane na ba karin su ne da su yi wani nan ta kare na da wa son a ƙara bayani game da sanyawa masallaci ko makaranta suna a wani mutumin kirki domin na ji wani malamin bid'a yana fakewa da wannan yana cewa ahli sunna suna yin mauludin mutumin dai da wayo ne da بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين to irin waɗannan maganganu <clears throat> na 'yan bida'a ba karewa suke ba kuma shi dan bid'a shine wanda ba ya da madafa shi yasa yake ta kokarin abin da zai makale ko ya yake kamar yadda sai wuce ke cewa wanda ruwa ya ci ko takobi ka bai sai ya rike a neman maulidin ake maulidin ake neman wa hujja ta gagara saboda ka koma zai yanzu bara a rike a matsayin hujja sanya wa masallaci suna tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana sanya wa masallaci suna a cikin sayyid bukhari akwai bab masjidu bani fulan ya kawo hadisin musabaka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya ta dawakai ce daga guri kaza zuwa masjidu bani zurai tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam masallacin ƴaƴan zurai wato a jingina masallaci zuwa ga wani ba wani sabon abu bane tun zamanin annabi ana wannan ana yin haka ne dan a tantance wani lokaci a jingina zuwa ga mutum wani lokaci a jingina shi zuwa ga unguwa wani lokaci kuma a bashi wani suna kamar a ce masjidul ihsan ko masjidul iman duk wannan ya halatta in ka je karanta sahih bukhari za ka ga wannan amma ba za ka ga babun maulidi ba wannan babu shi a cikin bukhari wannan yake assalamu alaikum wa rahmatullah malam kai bayani game da bayanin kariya da za a yi sanje da cikin bayanai da gabata yake so wai wasu malamai na cewa kariya za su kare mutum wai suna cewa babu da yake game da ita to ya nuna ne daga kamar kudi ne ba mu yake kuma ya kare ya kare to ƙarya al'aslu asali game da ƙarya shine harama, amma malamai abinda suke cewa a baban ƙarya dukkan ƙarya wacce take akwai ceton rai a cikinta ko tserar da rai a cikinta to ƙarya ce wacce take ta halatta wani lokaci ma tana zama wajibi misali zan yi muku mutum ne wani ya rarako shi da wuka a hannu tsirara zai daba mata wannan da aka rarako ya zo a guje wuce ta gabanka ya fada wani gida sai ga mai wukan nan ya zo yana ta diriri yana dimini yana ta kaga wani kaga ina shi da kaga wani mutum ya zo a nan ya shi ba ka cewa ba za ka yi gaskiya a nan ka ce eh na gan shi ya shiga nan gidan a nan wajibi ne kai masa karya ka ce ban gan shi ba ko ma ka ce a na ganshi shi amma dai ne wannan karyar wajibi ce in ka ce ya a ya shiga nan ya bi shi ya kashe shi ka taimaka masa ka taimaka bisa kashe wani zai ba bisa haƙƙi ba to kaga anan ƙarya ce amma ta zama kuma wajibi ƙarya a lokacin da ake yaƙi makiya su kama mutum akan suna son su ji asirin musulmi wajibi ne akan sai ya musu ƙarya don kare kai ga musu gaskiyar abin da zai kare musulmi anan kan ƙarya ta zama wajibi ƙaryar da za ta ƙara danƙon alaƙa tsakanin miji da matarsa ba wacce za ta cutar da matarsa ba don wasu an ce tsakar ƙarya tsakanin miji da matar sai ɗauka kowace irin ƙarya ma ya bata ko da kuwa ƙaryar da za ta cutu a ƙaryar da ba za ta cutu ba shi ba ba zai cutu ba ko ƙaryar da a zai ƙara kawar wa kansa wasu fitin to wannan duk ya halatta amma in dai ƙarya za ta haifar da mafsada al'asar shine ƙarya ta zama haramu wannan shine abin da malamai suke faɗa a babin ƙarya to kafin ta karshe wannan shi assalamu alaikum ina ta alkhairi da malam ba ko da yanzu Allah ya yi shi gida lafiya ba yi shi kuma a wajen shi abokin mutujiyarsa don Allah cewa shek malam ka ga yi mun albarani na son sa ina son sa don Allah a ƙarshe ina roƙon Allah ya ba shi shahara irin ta Sheikh Malam Mahmud wato Alkan sannan shi kuma da ne ce a yi ma shugaban wannan musallar da kwamci haɗuwar alkhairi Allah ta kafa da alkhairi da gani wannan malamai to na ƙarshe ne tambaya shi ne kuma ya ba shi amfani da cikon da suka karfe da malamin gayyare mu ya ce don Allah karfa malam da baya shin jan tarbi a musulunci a da ya rike tarbi ko kasuwa ita ce ta baya to a takaice dai annabi bai ce tarbi ba kuma ni ban san wani sahabi da aka ce yana da tarbi ba inda ba a cikin kissar sarkin tabuka ba a ce sai da abubakar da dogon sharbinsa in ya nuna dubu biyar su fito dubu biyar kita ko kafin dubu biyar su da ba da wannan kisa ta sarki ta buka ba babu wanda wani hadisi ta yi da zai ce maka sahabbai na jan shafi abinda Allah sallallahu alaihi sallama ya koyar wajen yin tasbih a yi da in yasu wa sinna bil anamil fa innahunna mas'ulat mustanfaqat wa mas'ulat annabi ya ce ku yi da yan ku ko gabobin yan ku domin waɗannan su ne za a sa su yi furuci su kuma za a tambaya ranar gobe kiyama abin da kuka yi haka maza Allah ya shiryar zuwa gari da yatsun hannu sannan kuma ya gaya mana dalilin da yasa zamu da yatsun hannu domin za a tambaye mu za a tambaye su ranar gobe kiyama su za su ba da shaida a kanka kuma idan za ka yi shi sai ka yi shi da hannun dama domin abin da ya tabbata shine annabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'ti bi tasbih bi yamini bi yadihi yumna da hannunsa na dama ba wai da duka hannuwa hudu ba saboda wannan tarmi bid'a ce daga cikin bid'o'i da aka aro su daga addinin Hindu da addinin Baguzawa har aka da cikin musulunci akwai littafin subha na Bakar Abdullah Abu zai Allah ya ji da rahmatsa ya faɗaɗa har wajen bayanin asalin shi kansa tarbi din da kuma irin abubuwan da aka rawaito wanda ba su inganta ba akwai risala ta suyubi sunanta alminha fi subha alminha fi subha a ciki ya kawo wasu ruwayoyi wanda ba su inganta ba domin ya tabbatar da cewa akwai canji amma waɗannan ruwayoyin da ya kawo su duk ta fuskar isnadi ta fuskar ilimin hadisi babu ruwa da ta inganta saboda haka kada wani ya rubu da wannan risala kamar yadda malamai suke cewa suyuli Allah ya ji kansa da ramarsa duk da ya tara mana abubuwa da ilimi da yawa sai dai shi ya kasance hafiz wala ya ji mahu shay'an wa mutum ne wanda yake kamar da yi itace a cikin mai tara kira da a cikin dare sai ba ya yi mo miciji yana zaton cewa wani itace ne saboda ka suyuli yana da irin wannan yana tattara abubuwa waɗanda ba su inganta ba a cikin littattafansa saboda ka ba a roƙi da wannan risala ta suyuli al-minhaj as-sibha a sashen da ya kawo duk wasu inganta ba abin da ya tabbata shine yin tasbihi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ne da hannunsa na dama wannan kuma ita ce sunna don abin da yake koyi ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka wannan wani abu ne da duk musulmi ko ba wata irin bid'a yake ya yi ittifaqi kan cewa abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi ya fa kai don haka kokari ke koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ko suka ce to ai ina so in yi zikiri dubu to in ba tarbin nan manta da to waye ce sai ka yi dubu din kai ta. an ce ka kayyade wa kanka dubu ko dubu ko ɗari ko dubu biyar ko a kai wani wani wani carbi wai shi ga abin nan ga tarin carbi shi ƙato mai ƴaƴa dubu ka zo ka juya a gaban ka waye sa ka ba a ce ka ce ba wasabbihu bukratan wa asila kawai kai ta tasbihin har ita gaji ka kwanta amma ka ce sai kai shi yasa ba su malamai suke cewa babu inda za ka ga an ce a kan alaihi salama ya gifari sama da ɗari babu inda ya zo ɗari biyu ko ɗari da ashirin iyaka abin da ya zo a nan ɗari to kawo ka ba wanda ya kai masa Allah san san gifari da neman gafara da neman kara tadarruki ga ubangiji babu wanda ya kai wallan tana har kai hujja ka ce kai kana so ka yi dubanni da shi yasa dole sai ka rikice ba ba dole ba ne ka wata bid'a ce kake so ta haifar maka kuma da wata bid'a Allah ya kiyashe zuwa malam da ya ga ya siya yake da kan kuma ba goma ko ko ko ba da yawa ai da Allah ya hakuri da tashi za ku hankali malam ba ya fata yawan idan cin ko da ya ko ba ya yi shi a matsayin da kuma ba